Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke cikin unguwar Kokorod domin ci gaba da karatu a cikin rayuwar sahabbai karatun da muka yi mataki da rayuwar sahabbai wanda muke bayyana irin girma da darajoji waɗanda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke da su to a yau za mu yi bayani ne kan khalifancin abubakar as-siddiq wanda shine zamanmu na shida a cikin wannan ainihin karatun na rayuwar sahabbai zan fara ne da wani baiti wanda imamu suyuti ya yi a alfiyashi inda yake cewa wal abdalu as ijma'an hakau wa umarun ba'adu wa usmanun yali Ya ce mafifici daga baki ɗaya daga cikin sahabai shine as mafifici daga cikin sahabbai ga baki ɗaya shine abubakar as akbar sayyidu sahaba ya ce ijima'an hakau malamai sun yi kaito ijima'i akan wannan wanda a sheikh ahmad shakir a cikin sharhin da ma wannan littafin na alfiya ta imamu sayuti yake cewa abdullus sahabati alal itilaki abubakrin as-siddiq mafificin sahabbai akan itilaki yanke ba tare da jayayya ba babu kokonto babu musu babu jayayya shine abubakar as-siddiq dukkanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai daraja abubakar as-siddiq kuma dole ne dan sunna ya yarda da haka ba a samu saɓani ko da misƙala zarratin ba a cikin malaman sunna wajen tabbatar haka bayan abubakar as-siddiq yace sun umar ibn al-khattabi sa'an nan sai umar ɗan kaɗabi ya ce bi ijima'i a halis sunnati da ijima'in malaman sunna ga baki ɗayansu ƙalal kurtubi ya ce imamul kurtubi wannan babban malamin tafsirin nan sananne wanda ya rubuta littafin tafsir aljami'u li ahkamil ƙur'an wanda yana cikin mujalladai goma juz'i ishirin ya ce wala bala. ba a kulawa bi aqwali ahli tashyi ga tashayyi ga mutane waɗanda suke yan shi'a ba a kula da zantutukan ba a kula da zantutuka na ta tashayyi waɗanda suke yan shi'a wala ahalil bid'a eh, bid'a haka ma ba a kula da zantutuka na ma'abuta bid'a kamar irin su kawari da sauransu duk dai ma'abuta bid'a waɗanda za su fifita wani akan abubakar ba a kula da su domin shi'a sun fifitar da ali allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yadda akan abubakar har ma suna ganin ba ali kawai ba waɗannan limamman nasu ma goma sha biyu limamman su goma sha biyu waɗanda daga cikin su akwai tabi'a akwai atba'u tabi'ina a tahidi a tafi a tafi har akai zuwa ga mahadi wanda bai ma bayyana ba yanzu mahadi al-muntazar to suna ganin waɗannan mutanen sun fi abubakar kun ga ba alikurun ba ko suna ganin ma kai ahalul baiti ga baki ɗaya sun fi abubakar kai suna ganin ma irin su ammaru bin yasir sun fi abubakar har Khomeini yake faɗi a cikin littafin shi innahu min daruriyati mazhabina lalle wanda yana cikin lalura ta mazhabanmu waɗanda suke bisa fahimtarmu anna li'a'immatina muqaman cewa shugabanninmu waɗannan limamman namu goma sha biyu khalifofin nan namu goma sha biyu ɗan shi'a an fahimta ya ce suna da wani matsayi la yabluguhu malakun muqarrabun wani mala'iki da ake kusantarwa ga Allah bai cimma wannan matsayin nasu ba wala nabiyyun mursalun haka ma duk wani manzo da Allah ya aiko bai kai wannan darajar ba wallahi da kunni na naji wani babba daga cikinsu yana ambatawa yana cewa annabi Ibrahim wanda shi a khalilur rahman majida da Allah ko annabi Musa da ya zance da Allah babu wani manzo da Allah ya taɓa aikowa a doron ƙasa wanda ya daraja Imam Ali kun ko ga wannan kuskure ne annabi Ibrahim yana cikin ulul azmi minar rusul haka ma annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusul malamai sun tabbatar da an cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutane babu wanda ya daraja annabi ibrahim sa'an nan sai annabi musa alaihi salatu wasalam tuma da waɗannan biyu ɗin ya ba da misali ya ce da duk sauran manzanni ga baki ɗaya ba wanda ya daraja Imam ali ya ce annabi muhammad kawai ya fi shi shi ma kai ne a bisa babi na taƙiyya wallahi abin da suke gani kamar yadda yake cikin littafin kumain wallahi abin da suke gani imamu ali yahi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda imamu ali bai samu darajar da ya samu ba sai don annabi ko to amma sun ce allah bai aiko annabi ba sai don ali ba don ali ba da allah bai aiko annabi muhammad ba la haula wala quwwata illa billah to shi ka imamu ya ci bani bisa wannan fahimtar wal abdalu as Ijima. ijma'an hakau wa umarun ba'adu wa usmanun yali yace wanda yafi kowa cikin sahabbai kuma shine mafifici a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine as-siddiq abubakar as-siddiq al-akbar kuma wannan ijma'i ne sannan sai umar bayan umar sai usmanu shi yake biye duk da yake bayan umar akwai saɓani kamar yadda za ambata insha Allahu ta'ala to shine a sheikh ahmad shakir ya ci gaba da ambatawa ya ce summa usman ibn affan wanda an uku ga daraja shine usman dan affan summa ali ibn abi talib sa'annan ali ibn abi talib shine na hudu da daraja a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sai dai waha kalqattabi an ahli sunnati min al-kufa taqdima ali ala uthman yace imamu al-qattabi wanda ya sharhin nan na abu dawud malamin fiqihu ne mai zurhin fahimta wanda ake kira ma'alimus sunan ya hikaito daga wani bangare na malaman sunna waɗanda suke a garin kufa mun san kufa ko yanzu tana cikin iraki to ya hikaito ta Kadima ali ala usmana gabatar da ali fifitar da ali akan usman lalle babu shakka an tabbatar da abubakar shine ya fi babu jayayya umar shine na biyu babu jayayya to a wuri na uku ne ake da jayayya mafi yawan malamai suna ganin usmanu shine na uku sannan ali to amma an samu ɗaiɗaikun malamai waɗanda suka ganin ali shine na uku sannan usman to shine imamul qaddabi ya hikaito wannan bayanin ainihin daga wasu daga cikin malaman kufa wabihi kala ibn khuzaima yace da wannan ne wani babban malami hafizi wanda ake kira ibn khuzaima wanda ya rubuta littafi na sahih da wannan zancen ne ya tafi ba shi kaɗai ba har ma da alhakim abu abdullahi ne saburi wanda ya littafi almustadrak ala sahihaini shi ma yana da fahimtar ali shi ne na uku sa'annan usmanu da fatar an fahimci wannan Ya ce sun yace a duhun baqiyatul ashara almubashsharuna na Biljanna. sa'annan idan aka cire kududin nan su wane ne mafifita aka ce to sauran cikon goma ɗin nan waɗanda aka ba satifiket na aljanna to a nan duniya da masu hudu suna ciki na biyar abdurrahmani bin aufin na shidda sa'adu bin abi waqas na bakwai talhatu bin ubaidillah na takwas abu ubaida bin al-jarra na tara Zubairu bin al-awwam na goma kuma sa'id bin zaid waɗannan su ne al'ashara al-mubasharu na biljanna ba wanda ya fi ba wanda ya kai daraja su a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a haka malamai suka tafi kuma a haka ya zama wajibi kowane musulmi ya tafi kuma a rike karantar da haka kada a daina kada a ja da baya ga karantar da haka mu ɗauki karantarwa mu ba ta muhimmanci ba faɗa ake yi ba ba kuma jayayya ake yi ba karantarwa ake yi ku je ku yi ta karantar da abubakar as-siddiq shine mafifici a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bancin kun gaskata haka kun yi ma wannan mazauni a cikin ainihin zukatanku to ku je ku yi ta karantar da al'umma ko ina a faɗin duniya ko yaushe abin da muke faɗi mu karantarwa muka iya ba mu iya faɗa ba ko? ba mu ɗaukar makami mu nufi wani daga cikin mutane abinda kawai muka sani muna da makami wanda ya fi takobi kaifi ya fi bindiga kuma ya fi bom ya fi makamin nukiliya wannan makamin kuma shine kitabun lahi wa sunna wanda duk bijiro baka da fitina to sai ka yi mishi na ammar bin yasir sai ka ce uzu, billahi minal fitina. ina neman tsari ga Allah daga fitina mu kan ba mu fitina ba mu bugun kowa ko ba mu zagin kowa karantarwa dai muke yi kamar yadda na saba faɗi tun ran farkon fara wannan karatun cewa mu karantarwa muke yi don haka kada ku damu da duk wani wanda ke neman fitina kuma yana kira ga uwa musulmi kada ko da zagi ko nuni a yama wani inda a a kaina ne ko akan wani abu da nake karantarwa kada ku zagi kowa kada ku nuni kowa kada ku damu da kowa ku ci gaba da karantarwa ai dama ba faɗa kuka yi ba aka ba don kun yi faɗa ne aka iko ba ko waɗanda suke ku, don me suke ƙinku don kun karantar da gaskiya to idan kuka koma faɗa kun ga kun lalata aikinku kun lalata aikinku idan kuka koma faɗa don haka a zauna lafiya wallahi ma dama aka zauna lafiya aka ci gaba da karatu kuma karatun da farawa ce muka yi za mu ci gaba har iya rayuwanmu. to ma dama kuka dage akan haka nasara na ɓangaren mu domin ku jama'a kamar yadda muke gani a cikin birninmu na sokoto da sauran birane za mu ga cewa sunna ta fi ƙarfi ko? wanda ke da'awar sunna a cikin al'ummanmu wanda ke cewa ɗan sunna ne idan za a lissafa su sun fi kashi tasa'in da biyar cikin ɗari na al'ummar da muke da su ashe muke da majority to ya za mu yi faɗa mu masu majority ai zama ya muna daɗi ko? abin nan da bahaushe ya ce duniya ta yi daɗi an kashe mutuwa to shi ne wannan zama ya muna daɗi saboda al'umma sun fahimci sunna masha Allah zaka ji duk wanda ka taba sai ka ji ya ce maka qala lahu ko qala Rasulullahi duk wanda ya ji a ambaci Abubakar As-Siddiq sai ka ji ya ce radiyallahu anhu a shekarantarwa ta yi amfani don haka mu dagi akan haka kada mu ɗauki fitina mu dagi akan haka wallahi idan muka tafi aka haka muke da nasara to wannan fahimtar ta cewa abubakar shi ne mafificin mutane abdullahi bin Amur bin al'as ya karantar da mu haka ya ce kunna nuhayyar bainan nasi fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kasance muna zaɓen mutane a lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam muna fifitawa mu ce wane ya fi wane ya ce mun kasance muna fifita abubakar sun ma umaru sa'annan sai umar sun ma usmanu sa'annan sai usmanu tun zamanin annabi haka ake abubakar ake cewa shine mafifici daga abubakar saiwa sai umar daga umar saiwa sai usman hadisi ne tabbatacce a cikin asahu kutubil musonnafa shine sahihul bukhari hadisi mai lamba 3655 haka ma imamu ahmad ya zo da shi a cikin littafin al-musnad ya kuma zo da shi littafin shi na fadailu sahaba hadisi na 53 ibnu abi asim ya zo da shi a cikin littafin as-sunna hadisi na 1192 haka zalika an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya fi so a cikin mazaizai duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar ya fi son abubakar bisa ga kowa daga cikin mazaizai bukari ya zo da hadisi shine hadisi na 3662 imamu muslim hadisi na 2384 imamu tirmizi hadisi na 3885 ibnu abi asim a cikin as-sunna hadisi na 2235 haka ma imamun nasa'i ya zo da shi a cikin fadailu sahaba hadisi na biyar ya tabbatu babu wanda annabi ke so kamar abubakar haka ma jikan ali bin abi talib wanda ake kira muhammad bin hanafiya